Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci sha 16, 21 da da ashirin biyar, sai ta yanar gizo akan VOA hausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsiya Hamza Ibrahim zan gabatar. Daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da matakan da karamar hukumar Kalgo a jihar Kebbi ta dauka don rage raɗaɗin da ambaliyar ruwa ya haddasa wa manoma. Shin wani matakai makarantun Islamiyya duniya suke ɗauka wajen yaƙi da yaɗuwar annobar coronavirus a jamhuriyar Nijar. Daga Sokoto kuma wakilin masana sun duba tasirin harshen Larabci a lamuran ƙarfafa tarbiyyar arewacin Najeriya. Muna ɗauke da shirin a daina shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya za kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka. mu Bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To amma da farko ga labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ga labaran duniya mai karantawa Yusuf Aliyu Harande. Ƙasashen Turai da dama da na yankin daular Larabawa sun fara haramta wa jiragen sama da suka fito daga Birtaniya sauka a kasashensu. Ganin yadda annobar corona ke ƙara yaduwa kamar gobarar daji a ƙasar. Karuwar annobar bata tsaya kawai a Birtaniya ba. domin kuwa ministan harkokin wajen Italiya a jiya Lahadi ya ce an samu bullar annobar a birnin Rome. Kana hukumar lafiya ta duniya ta ce an samu mutum tara dauke da cutar a Denmark da kuma samun daidai a kasashen Netherlands da Australia. Kasashen Ireland, italiya Australia da Belgium sun bi sahun Netherlands wajen hana saukar duk wani jirgi da ya fito daga kasar Birtaniya. biyo bayan samun sabbin kamuwa da cutar a ƙasar. Haka suma kasashen ƙasashen Kuwait da Isra'ila sun shiga layi. Yayin da sauran ƙasashen ke tunanin ɗaukar irin wannan matakin. Masana a Birtaniya na bakin ƙoƙarinsu wajen ganin an dakile Yaɗuwar annobar da wannan allurar rigakafi da aka samo. Shi kuwa Vivek Mathi wanda zababben shugaban Amurka Joe Biden ya zaba don jan ragamar ayyukan kiwon lafiya a ƙasar ya ce babu wani abin sauyi akan ka'idojin kaucewa kamuwa da annobar da suka hada da sa takunkumi ba da tazara da wankin hannaye. Wani kwamitin masana ya ayyana mutane da za a fara baiwa allurar rigakafin annobar coronavirus a zango na biyu wanda suka hada da mutane da shekarunsu suka haura saba'in da biyar sai ma'aikatan kwana-kwana, malaman makarantu da ma'aikata a shaguna a daidai lokacin da ake sa ran maganin zai isa asibitoci. Wannan matakin ya zo ne a daidai lokacin da aka fi bukatar shi don dakile yaduwar annobar. Amurkawa na ƙoƙarin ganin an samar da maganin ga kowa duk kuwa da cewar a makon da ya gabata aka fara raba maganin. cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta amurka cdc ta ce ya zuwa yanzu an baiwa amurkawa sama da dubu ɗari biyar da hamsin da shida wannan rigakafin manyan motoci da yawa ɗauke da allurar sun bar harabar kamfanin da ya haɗa maganin don kaiwa sauran sassan ƙasar kuma ana sa ran a yau litinin za a fara samar da allurar da ake matukar bukata. Mahukunta Afghanistan sun ce wani bom ya tashi a wata mota jiya Lahadi a Kabul, inda mutane tara suka mutu, wasu ashirin kuwa suka jikkata. Harin dai an kai shi ne akan wani ɗan majalisa Khan Muhammad Wardad, amma dai ya kubuta daga harin. Ministan harkokin cikin gida Masud Andrabi lokacin da ya ziyarci wajen ya shaidawa manema labarai cewar za a gudanar da bincike don gano dalilin harin da kuma tabbatar da harin ko na kunar bakin wake ne. Har yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Amma Andrabi ya nuna ya tsaga ƙungiyar Taliban da cewa mun san suwaye makiya kuma mun san shirinsu. Wardak fitaccen ɗan kasuwa a birnin Kabul ne shine mutum na biyu da aka kai wa hari a cikin mako guda. a ranar goma sha ga watan Disamba an allaka wani bam a wata mota da ke ɗauke da ɗan majalisa Tofik Wahdad wanda ya sanadiyar mutuwar direban shi da mai tsaron shi. Amma Wardat ya tsira duk da cewar bom ɗin ya raunata ɗan uwan shi, amma babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin. Masu sauraro labaran duniya na zuwa muku kai tsaye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a nan birnin Washington DC. A jiya Lahadi masu sasantawa sun cimma matsaya da 'yan majalisun Amurka a kan tallafin annobar coronavirus da ya kai kimanin dala Amurka biliyan ɗaya wanda zaraba wa 'yan kasar. 'Yan majalisun Amurka ne suka sanar da hakan a jiya Lahadi bayan kammala tattaunawar yarjejeniyar za ta ba da damar baiwa kowane ɗan ƙasar wanda ba shi da aikin yi kimanin dala ɗari uku a duk sati a wani shiri na wucin gadi yayin da za a baiwa galibin amurkawa tallafin dala ɗari shida da nufin zaburar da tattalin arzikin ƙasar har ya zuwa yau shirin zai samar da tallafi ga harkokin kasuwanci da annobar ta durkusar. da tallafi ga makarantu da ma'aikatan kiwon lafiya kana za a amfani da kuɗin wajen biyan kuɗin haya ga wasu 'yan ƙasar da ba su da ƙarfi an cimma matsaya kan yarjejeniyar ta ƙarshe ne bayan saɓani da aka samu a tsakanin 'yan majalisun masu ra'ayin rikau a kan dokar da ta tanaji yadda za a kashe kuɗin ƙasar da aka ajiye don wata annoba A ƙarshe kuwa, gwamnatin Jamus ta samu nasarar maido da wasu mata uku da ƙananan yara goma sha biyu waɗanda a da suke zaune a sansanin 'yan gudun hijira da ake ajiye 'yan gudun hijira da 'yan ƙungiyar IS suka addaba. Ministan harkokin wajen ƙasar Haiko Mas ya sanar da hakan a wata sanarwa jiya Lahadi ya ce, "Na samu kwanciyar hankali yanzu." tun da aka samu kubutar da wasu jamusawa a wannan samame da aka kai ranar Asabar tare da haɗin gwiwar ƙasar Finland. An kulle yarjejeniyar ɗaukansu ne akan mutunta haƙƙin bil'adama da dai sauransu waɗanda suka haɗa da fitar da yara marasa lafiya na daga cikin manyan dalilai da aka amince da su wajen fitar da yara a cewar mas. Kwanaki kaɗan kamun bikin Kirsimeti Wannan labari ne mai daɗi da kuma fatar za mu ci gaba da samun damar fitar da yara a nan gaba akan wasu dalilai daban a cewar mas. da ya share gonaki da dama Shamsu Faruk da ke zantawa da manema labaru a wajen wani taron al'umma a ƙauyen Diggi ya ce kasancewar jihar ta manoma ne ya sanya gwamnati ɗaukar duk wani mataki da ya dace don ƙarfafa manoma gwiwa su ci gaba da sana'ar su ta samar da abinci. shinkafar da ka san ana nomawa ba a daina ba da yake noman rani mataki-mataki ne mun samu matsala wannan gefe amma sun juya wani gefe suna nan suna ta kokarin su akwai inda ake gina eh, da nisa rogo kamar irin mai yamma local government gwandu wurare ne akwai wajen local government biyar da an ɗibi wurare da yawa ana ta noman rani kuma wannan abun allah ne ya kawo mutanen nan alhamdulillah sun rungume wannan abun a kaddara noman rani ana na ana kamar yanzu wannan karamar hukumar da muke ta kalgo a garin diki da a ce da rana ne muke da shigar da kai dama za ka ji mamaki da mutane suka ci gaba da noma ruwa sun jaye kuma alhamdulillah mutane sun koma sa shinkafa wato ya nuna ana yin noma rani da damuna kina wannan yankin gaskiya sosai ana noman rani da damana a wannan yankin sannan abubuwan da ake shuka yawa suke da yanzu in ka je karfe biyar a wannan garin za ka ga wanda ake fitowa da kayan noma na rani so alhamdulillah muna kara ma Allah godiya kuma wayannan mutanen da ke kokarin noman nan gwamnati kullum cikin tallafi take yawa dama shi yasa na so na yi tambaya shin da ruwan cikin manoman suke noma a yi ta cewa su noman ko kuna musu wani ni a matsayi na shugaban karamar hukumar muke ta kalbi local government na san matakai da yawa da gwamnati ke ba da tallafi a takaice sati biyu da suka wuce na san a kalgulo kalgamma an samu mutanen da ke noman rani aka ba su alkama su noma kuma an ba su taki an ba su injin an ba su kayayyaki satin nan da ya wuce na je da kaina kuma sun je sun zagayo kungiyoyin nan sun ga lallai mutanen nan sun dasa wayannan abubuwa suna nan suna son allah ya nuna a alfanun wannan abun da ake so kaga abu ne da mun san ana yi kuma ana kai faruk wanda ya ce jihar ta fara farfadowa daga kalubalen ambaliyar ruwa ya nuna ba wani sharhi da zai yi kan matakin gwamnatin tarayya na bude wasu daga kan iyakokin najeriya da ya sanya wasu manoma fargabar za a shigo da kayan abinci da zai iya mai da hannun agogon ribar su baya to gaskiya ba zan so in fada cikin wannan magana sosai ba saboda abu ne da aka bada umarni so ba a dade da fara wannan abu mu dai abun da ka sani a jihar kebbi gari ne na noma kuma muna nan kan bakan mu ko an bude ko da ko ba a bude ba za mu yi noma wannan in allah ya ba zai ja na matsala ba shugaban kasa da yasa aka bude wasu bododi yana da dalilin da yasa aka bude su mun fatan mu allah ubangiji shi kara kawo muna zaman lafiya a kasar nan duk wani abu da zai kawo matsala muna roƙon allah ya kawo mana da shi Shugaban karamar hukumar ta Kalgo ya yi fatan yadda jihar Kebbi ke cikin salamar tsaro sauran makwabtar jihar ma za su samu wannan sararawar don fuskantar ɗimbin ayyukan raya ƙasa. A jamhuriyar Nijar da ta samu ƙaruwar waɗanda suka kamu da cutar annobar coronavirus wasu daga makarantun Islamiyya sun ba da tabbacin ɗaukar matakan yaƙi da cutar. Wannan na faruwa ne bayan dakatar da karatun makarantun boko da gwamnatin ƙasar ta yi kan fargabar annobar. Haruna Bamman Bako na ɗauke da rahoton. Biyo bayan rufe makarantun nan boko da hukumomin jamhuriyar Nijar suka yi tun daga ranar goma sha bakwai ga wannan wata na Disamba ta la'akari da sake haɓakar cutar coronavirus. Shin ina aka kwana ɓangaren makarantun nan allo ko na Islamiyya? Wannan ita ce tambayar da na yi wa Mala Abdulkadir Jadi na makarantar 'yan Izala ta bakin sinema a garin birnin Kwanne. Sai ce inna lillahi wa inna ilaihi da wannan musiba da ta sake wayo matakin da dai kamata a ɗauka shine duk abin da su likitoci suka ba da umarni kan shi gwargwado wanda bai sa ma shari'a ta musulunci ba to wajibi ne mu za mu ɗauke shi mu kwatanta shi mu gani insha Allahu amma mataki babba da ya kamata mu ɗauka shine mu sa tsoron Allah mu gyara ɗabi'o'in mu da halayen mu ga yanayin da muke ciki yanzu domin in ba mu gyara ba to kullum waga musiba tana wucewa na wata suna kuma ko da ga ta wuce kun ba mamaki ba Allah ya sake bullo da wata mai kama ga matukar dai ba mu gyara ba tsakaninmu da ubangijinmu to kenan ina ganin in likita sai yi ga abin da za a yi don kariyar lahiya wanda bai sa ma shari'a ba to wannan ba wani abu na ba ka aiwatar da shi don ka samu tsira da mutuncinka da fatan Allah ta'ala zai kare ka gaskiya matakin da za mu ɗauka irin da su likitocin suke so a yi shine za mu yi na sace zara da kuma tsafta abin da ya shahi kula da hannaye da ma takunkumin duka za mu yi iyakacin kokarin mu ga wanda za mu iya yi mu yi insha Allah dawowa da mahaɓakar masu kamuwa da wannan cutar ta coronavirus a dukkan faɗin ƙasar ta jamhuriyar jamhuriyar Nijar ya samu alumman na makarantun na addinin Islama cewa suna cikin shirin ɗaukar matakan kariya da gaugawa kamar yadda ɗaya daga cikin su ya bayyana min a lokacin da muka tattauna da shi. Sunana Nasiru mai an yi sani na da Dr. Nasir mai karanta suwa ne a nan cikin faranko Arab. To da farko dai gaskiya mu ba mu da wata kariya da muka fuskanta sai kariya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mu cewar in alloba ta zo ga matakin da ya kamata kamata a doka a kula da shi maza Allah ya ce in alloba ta abu a ƙasa ko a gari kal a kuskura a huta in ta same ka a wani garin da kake nan to kai ka bar garin in ta samu wani gari kuma kai kal ka kuskura ka je kenan ka tsaya a inda kake dokan mataki akan wanda a kare al'umma ba wani aibi bane ba wani lahi bane mataki muna nan muna shirye da dokan shi insha Allah sa tazara abu ne wanda dama mun saba da shi manzo Allah ya koya mu ya ɗora mu tafarkin shi ya samu cewa cewar bukatar in muka ga wani abu ya zo dukkan matakin da likitoci suka dora mu akan shi mu kula mu yi kokari mu kula da shi mu kiyaye to muna bibiyar likitoci akan wannan da abin da likitoci suka ba mu karanta sozo dinin mu bai kyamaci ba cewar mu nesa da shi a ya kamata mu kula da shi mu kiyaye ba aibi bane a cikin addinin mu na musulunci shi dai wannan lamarin na sake dawowar cutar coronavirus a sassan kasar ta jamhuriyar Nijar ya sa yanzu haka hukumomin kasar ƙara kira ga dukkan 'yan Nijar da su kiyaye matakan kariya da hukumomin asibiti suka ba da umarnin a mutunta da zara ana son a karya ragamar yaduwar wannan cutar ta coronavirus haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar kar dai a sha'afa muryar afirka ake sauraro a shiri na musamman daga abuja Masana a Sokoto sun bayyana tasirin da suke ganin koyar da harshen Larabci zai yi wajen yaƙi da taɓarɓarewar tarbiyya musamman a yankin arewacin Najeriya. A dai rahoton wakilinmu Muhammad Nasir. Masana waɗanda akasarin su malaman koyar da harshen Larabci ne suna ganin cewa kyautata koyar da harshen Larabci a makarantu kan iya aza ɗalibai ga kyakkyawar turba wadda za ta kyautata su abinda kuma kan iya yin tasiri ga rage aikata munanan ayyuka har da ayyukan ta'addanci a cikin ƙasa. Dr. Umar Altine Aliyu Dandan Mahe ne shugaban hukumar kula da ilimin larabci da addinin musulunci a jihar Sokoto ya ce taɓarɓarewar nazarin harshen larabci a makarantu ya jefa al'umma nisantar kyawawan ɗabi'u abin da ya ce yana da haɗarin gaske. Gaskiya yanzu ɗin abin da faruwa cikin ƙasar nan da kuma wajen ƙasar nan ke mai yawa muna fahimta cewa ɗaliban da suka wuce wuri misali wajen harka addini suka shiga wasu halaye daban-daban to duk sun san larabci na sun karkar larabci ba to kenan dole a ta tsaye a ga cewa shi larabcin nan an ba shi ne an fahimce shi ya za a karance shi ya zama sai wanda ya san shi sannan shi ne zai karanta shi kenan sai an ta tsaye kenan duk masu hannu da abin sun shigo an yi tsaye an karance shi an fahimce shi wani malamin harshen larabci muhammad bello abdulrahman tajaye shi ma yana ganin cewa taɓarɓarewar tarbiyyar matasa musamman a arewacin najeriya na da nasaba da rashin samun ingantaccen ilimin larabci saboda duk wata koyarwa da addini yake da tarbiyya da ake koyo da ita cikin ilimi duk cikin ilimin larabci ne za a koyi wannan tarbiyya da haka rashin harshen larabcin shi ma shina cikin abubuwan da ke kawo taɓarɓarewa ga ainihin tarbiyyar matasa da kuma sauran al'umma baki ɗaya. to amma masana halayyar dan adam kamar farfesa tukur muhammad baba na da bambancin ra'ayi da na waɗannan malaman. Wannan wato ni na ga fata ne ba wai kuma akwai sahihin hujja ga cewa haka ba ina so na jawo hankalinka akwai kasashe da yawa da suka samu kansu cikin irin wannan matsalon amma da gwamnati ta zauna ta yi abu a kai ana zaune lafiya kamar singapore irin su finland abin ba a cikin yare ba ne abin mutane ne da al'umma da gwamnati za ta zauna ta nuna ga inda take so ta sa hankali ga abin da ake so a samu shi kuwa farfesa abubakar abubakar ya gawal wanda shi ma malamin arbiya ne yana ganin cewa ko bayan wannan fatar karfafa koyar da harshen larabci yana da tasiri sosai wajen samar da ci gaban kasa. Eh, wajen harkar dangantaka kaga mu dai nan ko da yake tura suka yi colonizing namu amma duk da haka zumuntanmu da zamantakewa mu da al'adunmu sun fi kusa da na larabawa bisa ga na turawa to matukan mun ka zauna halsin turanci da muka bi mun larabci kaga wannan dangantaka kyakkyawa ta tsakaninmu da su dangantaka ta zamantakewa dangantaka ta addini dangantaka ta tattalin arziki ita ma za ta samu matsala bisa ga la'akari da muhimmancin karfafa koyar da harshen larabci da kuma damuwa da yadda taɓarɓare a makarantu ya sa hukumar kula da ilimin larabci da addinin musulunci a jihar sokoto ta haɗa masana wuri ɗaya domin a tattauna akan kalubalen da harshen ya shiga da kuma neman mafita Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga nan Abuja ga Binta S Yaro da shirinmu na gaba. Jama'a barkan ku da warhaka. Barkan mu da sake saduwa a shirin mu na a daina shan kwaya. Sunana Binta Esiyaru jagoran shirin. A cikin shirin namu na wannan mako wanda zai zama kashi na farko wakilin murya Amurka daga Abuja a Najeriya Nasir Adamu El Hikaya ya aiko mana da hirarsu da Muktar Iliya Emedi shugaban wata kungiya mai zaman kanta Initiative for the Fight Against Drug Abuse and Enlightenment da ke faɗakar da jama'a don ilmantar da su akan illolin shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. ji yadda hirar tasu ta kasance. Sunana Muktar Iliya Emedi, ni ne shugaban kungiyar Initiative for Fight Against Drug Abuse and Enlightenment. Wato, di wata kungiya mai yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi. Faɗakarwa ba, kungiya ce ke faɗakar da al'umma game da illolin shan miyagun ƙwayoyi ake ilmantar da su saboda hatsarinsu da ke al'umma. Faɗa mana tun yaushe ne ne ka kafa wannan kungiya mai zaman kanta a wannan kungiya mun kafa ta wajen shekara uku da suka wuce mun kafa ta nan abuja a yanzu kungiyar tana da rassa a najeriya wajen jihohi goma sha uku jihohin na arewa ne ko har da kudancin najeriya a jihohin arewa ne saboda kasancewar wannan illar shan miyagun kwai ta fi karfi a arewacin najeriya to sai samu kan mai da hankalinmu arewacin najeriya amma a yanzu mun fara tsallakawa kudanci da yammacin najeriya yawwa to muktar ba mu labarin yadda kuke gudanar da aikin ku zuwa yanzu wato waɗanne irin matakai kuke ɗauka wajen wayar da kan al'umma a waɗannan jihohi illar shan miyagun ƙwayoyi eh matakan da muka yi ɗauka mun farko da muka fona uga sai muka gano ba yadda za a yi mu samu damar isar da saƙonmu na abin da muke so sai ta kafofin yada labarai da na zamani da sauransu so taron mu na farko bacin mun yi taro a junanmu a Kaduna a shekara ta 2016 mun tattauna mun ilmantar da mutanen da muke so mu aiki da su tukuna don shi harka illa shan miyagun kwayoyi kai dan ka za ka je ka faɗa kaɗin sai ka samu wani ilimi da wata ƙwarewa kafin ka tunkari wanda suke shan miyagun kwayoyi su mun yi wannan taro a kaduna sannan sai muka yi taro a kano wanda muka gaici duk gidajen rediyo na arewacin najeriya waɗansu mahadin na waje don irin gudunmo da suke bayarwa to mun shirya wannan taro kuma wannan taro ya nasara mun shirya wani kuma taron a niger state wato mina kenan shi malasiya sannan kuma muna yin taruka kanana-kanana a jihohinmu kamar plateau state muna taro na faɗakarwa irin waɗannan abubuwan to abin da za a yi la'akari da shi shine ka ce akwai wata kwarewa da ake bukata mm. ta musamman wajen yin wannan yaki ta ina ake samun ilimin wannan kwarewar saboda a najeriya akwai hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ndlea wacce aka san ita ce take kula da irin waɗannan ayyuka a ta yadda ake samun wannan kwarewa akwai abin da muke kira volunteer da ambassadors idan muka same su muna kiran kwararru so da shi harkar shan miyagun kwayoyi ya kasu ta bangare-bangare yadda ake harkar miyagun kwayoyi a jihar kaduna ba haka ake harkar miyagun kwayoyi a bauchi ba so duk inda ka je za ka yi faɗa kawa a kashe miyagun kwayoyi ya danganta da yadda irin ake mu'amala da su a wannan jiha so muna samun kwararru daga jami'a ne da waɗanda suka yi wannan harka suka daina sha suka tuba suna ba mu kamar lakca zan iya cewa suna faɗa mana yadda abubuwan suke mu kuma muna ƙara ilmantar da mutanenmu don dole ne sai ka san duk yadda za ka san illa shan miyagun kwayoyi ba za ka santa ba sai ka samu wanda ya taɓa yi shine zai gaya maka illan shan miyagun kwayoyi to ana jin kwayoyi kwayoyi watakila wasu eh, ba za su gane abin da ake nufi ba in an ce wannan kwaya ta paracetamol ma ai kwaya ce in an koma kwayar gero da dawa duka kwayoyi shin yi mana misali mana su waɗanne ne waɗannan nau'o'in kwayoyin da suke miyagu ne bai dace mutane suna amfani da su ba gaskiya duk wata kwayar magani anan ana magana ta magani wato wanda in kana da wata larura a cikin akwatin rashin lafiya wanda likita zai iya cewa ka sha dan ka samu sauki ko ka samu lafiya to duk wata kwayan magani da ka sani ko wacce likitan zai baka za ta yi maka illa so yadda ake ana wuce ka'idar abin da likita ya faɗa ko kuma a yi amfani ta ba tare da likita ya ce ba to ita ce shan miyagun kwayoyi komai ko paracetamol in ka sha zai warke ma da ciwon kai amma in ka likita ya ce ka sha biyu ka ji ai wannan biyu ba za su ka sha hudu to ta zama cuta a gare ka wannan kenan sannan kuma akwai kwayoyi wanda daman can an yi su ne don wani abu wanda za su yi magance a jikin mutum amma sai mutane ne suka gano cewa in suka sashi da yawa yana sa su wata illa to sai suka koma shan su ba tare da likita ya gaya musu ba. To jama'a da haka muka kawo karshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Nasir Adamu Hikaya ne ce taku Binta Esiyaro da na hada shirin na kuma gabatar da ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon muna dauke da kashi na biyu. Baban gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. sharhin ne da jaridar The Guardian daya daga cikin manyan labaran jaridar The Guardian ta Najeriya na cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya ba da sakin dalibai 'yan makarantar kankara a kwanan nan a jihar Katsina bayan sace su da 'yan bindiga suka yi. Shugaban Muhammadu Buhari ya bayyana sakin ɗaliban a matsayin abincin daɗi ga iyalansu da Najeriya da kuma kasashen duniya baki ɗaya. Shugaba Buhari dai ya furta hakan ne a lokacin da ya gana da ɗaliban da aka sauko a fadar gwamnatin jihar Katsina. Sai kuma jaridar jarida premium times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan ta na cewa 'yan najeriya ya haka na ci gaba da bawa da matakin da shugaban kasa muhammadu buhari ya dauka na sake buɗe wasu kan kyakokin najeriya da kasashe makwabta a mako da ya gabata ne da shugaban kasa muhammadu buhari ya ba da umarnin buɗe bodoji ko kan yakoki guda hudu na najeriya tun farko dai an rufe kan yakokin ne domin hana shigowa da shinkafa a kasashen waje da sauran kayayyaki da aka haramta da kuma bunƙasa harkar noman shinkafa a cikin gida da kuma kawo karshen safaran makamai sai kuma jaridar da banga jaridar da ta bayyana cewa sauyi da dama bayan da 'yan kungiyar boko haram suka sace wasu fasinjoji 35 da ke kan hanyar maiduguri zuwa da maturu har ila 'yan kungiyar ta boko haram sun kai hari a wani gari mai suna ajiri wanda ake karamar hukumar mafa a jihar borno rahotannin da ke fitowa dai na nuna cewa 'yan kungiyar sun yi ta'adi a wancan hari da aka kai kan hanyar maiduguri zuwa da maturu dai rahotanni na cewa mutane biyar ne suka rasa rayukansu yadda wasu kuma suka ji munanan raunuka ƙauyen na ajiri na kilomita hamsin ne daga babban birnin jihar borno wato maiduguri a karamar hukumar mafa wato karamar hukumar da gwamna mai ci yanzu gana umara zulum ya fito kenan sai kuma jaridar the point jaridar the point ta ruwaito ministan kula da kwadugo ta najeriya dr chris gege na jaddada kudurin jam'iyyar apc da kuma shugabanninta na aiwatar da tsarin na karba karba kamar da minista ingege a bayani ya ce jam'iyyarsu ta APC da kuma jigajiganta a cikin kuwa da shugaban kasa Muhammadu Buhari da Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da a Kande da Olusegun Oshoba da Yusuf Ali da Ogbonna ya Onu da Danjuma Goje da Sanata mamako dukkaninsu jigajigan jam'iyyar ce da suka amince da tsari na karba-karba wanda zai fitar da kasar da halin da take ciki yanzu in ji Sanata Chris Ngige sai kuma jaridar Deadline Nigeria da ake bugawa ta yanar gizo jaridar ta bayyana cewa yanzu haka Najeriya ta samu karin mutane 920 da ke dauke da cutar coronavirus wata sanarwa da cibiyar da ke yaki da cutar ta coronavirus da sauran cutuka masu yaduwa ncdc ta fitar ya nuna cewa mutane 920 sabbi ne wanda kuma aka same su a jihohin lagos abuja da kaduna wanda zaka su ne kan gaba na masu dauke da cutar ta coronavirus inda jihar lagos ke da mutane 308 sai birnin abuja mai 207 sai birnin kaduna mai 179 Jibrin Amurka daga Najeriya. Kuma sauraro lokaci ya yi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Jam'iyyar sanjin China ko kuma CCP ta dade tana son ta yada salon siyasar ta na kama karya ta kai tasirinta a ko'ina a fadin duniya inji sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a wata rubutacciyar wasika hanya ɗaya a cikin hanyoyi da jam'iyyar ccp ke yada manufofinta ita ce yin amfani da cibiyar ayyuka ta united front work department wata cibiyar gwamnati da ke bada tallafi ga ayyukanta na neman tasiri a gida da waje ta hanyar karya da magudi cibiyar united front a koda yaushe tana tsoratar da jami'an sashen ilimi da 'yan kasuwa da kungiyoyin jama'a da kuma al'ummar china da ke kasashen ketare ciki har da tsirarun kabilu da addinai da suke allah wadai da mummunan cin zarafin da ake aikatawa a xinjiang da tibet da kuma ko'ina a china in ji sakatare pompeo ccp dabarunta na barazana suna auna mutane da take kallon su a matsayin masu adawa da manufofinta waɗannan dabarun sun hada da fallasa bayanan wasu ɗaiɗaiku ga mutanen da suke auna su ko kuma iyalansu ta yanar gizo a matsayin tsoratarwar siyasa a yunkurin takawa wannan magudan burki Sakatare pompeo ya ɗaura haramcin ba da biza ƙarƙashin dokar baƙi da tsaron cikin gida akan jami'an gwamnatin china da jam'iyyar ccp ciki har da jami'an cibiyar ayyukanta ta united front waɗanda suke amfani da barazana ko kuma taba lafiyar mutane da sata bayanan mutane suna sakewa da leƙen asiri da ɓata suna da kuma yin katsalandar a harkokin siyasar cikin gida da walwalar sashen ilimi da bayanan sirri da kuma harkokin kasuwanci waɗannan miyagun ayyuka ana neman saka su a harkokin siyasa kana a yi wa shugabannin yankin da na gida barazana da al'ummar china da ke kasashen ƙetare da sashen ilimi da ma wasu ƙungiyoyin jama'a da ke cikin amurka da wasu ƙasashe masu yada manufofin mulkin mallakar jam'iyyar ccp zan ci gaba da aiwatar da haramcin ba da bizar domin nuna wa waɗanda suke aikata wannan aikin cewa ba a marhabi da mutane da suke saba wa dokokin ƙasa da ƙasa a amurka in ji sakatare pompeo amurka tana kira ga gwamnatin china da ta daina amfani da barazana da kuma tsoratarwa tana danna akidar fadar albarkacin baki wannan shine sharhin muryar amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to gabaki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar amurka ni shamsiya hamza ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya wassalamu alaikum